الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم أسكالور سوارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa cikin shirin mu na a faro daga tushe inda muke fata littafin ahlari a wannan zaman na wannan ranar ta talin ko talata kamar ni faɗi wannan shiri ne da yake zuwa akan kafa ta facebook kuma saboda ita aka yi wannan shirin mun ɗauko halari mun yi magana game da abin da ke ba ga baligi na gyara imanin shi da abubuwa na kiyaye gaban shi mun yi magana game da tsarki alwala taimama haila nifasi janaba mun yi magana game da mun fara magana game da sallah kuma mun yi magana da game da sharuɗanta mun yi magana game da da sharuɗan sallah mun yi magana game da lokutanta mun yi magana game da sharuɗanta yau za mu tashi a farillan sallah wannan shine shiri na tara shine shiri na goma a karatun littafin ahalari mala ya ce fasali wannan fasali zai muna bayani game da fara'idu salati farillan sallah menene farillan sallah wanda dole sai da su sallah take girwa da suka fi mu shiga farillan sallah mun yi farillan alwala mun yi sunnonin alwala mun yi musabban alwala yana da kyau faɗi falsafa ta malamai yasa suke farilla a kwanakin ina karantar da sai muslim wani ɗalibi ya ce min ya ji wani malami ya ce sabbin manzo Allah ba su kula da wannan farilla ne aikatawa kawai suke yi inda an ce annabi ya yi abu aikatawa kawai suke ba su cewa wannan farilla ne wannan sunna ne wannan mustahabi ne ce eh haka ne Mutsalahu na farilla da sunna da mustahabi daga baya ya taho watan me yasa malamai me falsafa me hikima ta a ce wannan farilla ne wannan sunna ne wannan mustahabi ne shi annabi sallallahu lokacin da ya koyar da sallah bai koyar da farillanta ba annabi bai ce farillan sallah guda kaza ba ne ku yi kaza da kaza annabi lokacin da ya koyar da sallah da ya magana game da musunnonin sallah ce sunnonin sallah kaza ne sunna ne annabi lokacin da ya yi sallah da ya magana da musabban sallah ba amma idan ni malamai su daga bayan suka suka yi wannan rabe-rabe na farko saboda kasancewa ga abin da dole sai shi duk da annabi ya yi shi annabi ta yi sallu kamar ra'aytun wani usalle kuma sahabbai suna sallah da annabi ka sallah ba su ya bambance fa'ila suna musafiya amma malamai daga bayan da suka yi wannan domin kasancewa ga abin da dole ne sai da shi in ba da shi ba sallah ba ta yi ba ka san ga abin da yana da matukan muhimmanci in kabbashi za ka yi sujuda ka san ga abin da in kabbashi sallah ta ɓaci ba su sujuda ake ba ga abin da kuma ko ka bashi babu laifi babu babu laifi babu zunubi yanzu ɗalibin da ya kawo wannan sai ya ci rabi don mi zamban aka yi bambancewa ce farilla da suna muna magana game da jinsul istiraha ne shi na sa su littara dole ce wajibi ce saboda mai saboda annabi ya yi littara kuma sahabbai ba su bambance cewa abinda annabi ya yi duk abinda annabi ya ce a yi a kai zai ce mai cewa yanzu falsafa yake masu fahimta haka yanzu wani yanzu tambaye ka ya ce malam na zo wajen sallah sinin manci kabbara harama ce annabi ya yi kabbara harama wurin sallah ce eh. to yanzu wani ya zuci maka na yi sallah a nan mun cikin bara harama ya za ka ce mai ki zan ce babu sallah ya ce tsau annabi sallallahu ya karanta du'a'ul istifta wata addu'a da ake karanta bayan an kabbata sallah an ce Allahu akbar sai ya ce Allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib ba zuwa ƙarshe annabi ya karanta ta yace yace to in mutum ya yi sallah ya ce maka na mance ban karanta wannan addu'an ba ya za ka ce akwai sallar shi ko babu sallar shi yace akwai sallar shi to wannan shine dalilin da ya sa. malamai suke bambancewa annabi ya yi kabbar harama a sallah annabi ya yi duwawun iskita a sallah kuma duk abin da annabi ya yi kamata ya yi to amma in wani ya zo ce maka yanzu na yi sallah na manta bai kabbara harama ba na yi sallah na manta ban yi fatiha ba na yi sallah ya zaka ce mai zaka ce mai bai da sallah to amma in ce maka na yi sallah na yi sallah amma na mace mai duwawul istifta ba shi ma annabi ya yi shi kamar da ya yi bara harama ya katun fatiha, zaka ce mai zaka ce akwai sallar ka wajen shi malamai suka yi wannan suka ce ga farillan sallah ga sunnonin sallah ga musabban sallah ga farillan alwala ga sunnonin alwala ga musabban alwala kawai da ake nufi ka san ga wani abu da dole dole shi sai da shi ga wani abu da ya kamata yana da karfi sosai amma ana iya ɗaure shi idan ba a yi ba ana iya wani abu da zai zama madadin shi ga wani abu da in ta yi ya yi kyau amma in ka bar shi to babu babu matsala wannan shine fa'idar mutum farile da sunnoni da mustahabbai don shi malamai suna da sabani ga sa wani abu cikin farilla ko cin sa cikin farilla misali akwai wanda duk sun yadda farilla ne duk malamai sun yadda cewa kabbara harama farilla ce na hukun niyya ta zai fara mutum duk malamai sun yadda niyya farilla ce ba su da sabani duk malamai sun yadda kabbara harama cewa Allahu akbar farilla ne ba su da sabani duk malamai sun yadda karatun fatiha farin ne ba su da sabani duk malamai sun yadda a rukuni farilla ne sun yadda ɗaukakuwa daga rukuni farin ne dukkan malamai sun yadda su juda farilla ne ɗaukakuwa daga su juda farilla ne duk malamai sun yadda sallama farin ne amma akwai wanda suka yi sabani a kai kamar cewa sami Allahu limin rami da rabbana wa lakal hamd inda wasu sunna ne inda wasu farin ne kamar cewa kamar tahiya da zaman tahiya inda wasu suna ne inda wasu farilla ne ana samun bambancin fahimta irin wannan tuna ba hadisi ba ne ce farillan sallah guda kaza ne a'a kowace mazhaba za su da su ijtihadi su ga cewa lalle lalle wannan dole sai da shi don haka wannan mun kula da sallah annabi kowa ta yana cewa dole yayi wannan don haka wannan lalle farilla ne wasu ce a'a wannan hukun mun fahimci cewa sunna ne musamman annabi ya taɓa bari ne a sallah kuma ya sujuda kaza za ka ce a samu sabani talatin annabi cikin sallah mine ne wani ya ce fahimla ne wani ya ce sunna ce wani ya ce mustahabbi ce wani ya ce wanda ya sallah babu salatin ma babu sallar shi Sani Allahu liman hamidahu azkar da ake karanta cikin sujuda da ruku'i mun ce ma musahabi mun ce wajibi ne dole sai an karanta su annabi bai taba bari bai karanta su ba me yasa nake ka maka wannan domin ka fahimci cewa fitowa da farillai da sunnoni da musabai ishtihadi ne na malamai ba annabi bane ya kawo hadisi yace farillan sallah kaza ne sunnoni sallah a'a kawai malamai ne da hikimar su da ganin cewa ya kamata yanzu a mutane bayani ga abin da dole dole sai da shi ga abin da kuma ana iya samun bambanci za ka sai su suka kawo farilai da sunnoni da musabai na kuma ne an fahimci falsafa an fahimci hikima da filosofi da cikin eh, cikin rarraba farillai da sunoni da mustahabbai za ka kowace mazhaba za ka samu sabanin wannan sun sa wannan farilla wanda amma akwai wasu farillai da kowace mazhaba sun sa su cewa farillai ne mala ce rubu salati farillan sallah niyyatu salati al-mu'ayyina niyyar sallah na wannan da za a yi ba kawai fita shi da niyyar za ka yi sallah ba ya za ka san sallar kaza za ka yi Wani yana nufin idan ka falka kawai daga bacci ka gana sallah ka yi alwala kawai ka shiga kai baka san ko wace sallah bace ka ce kai wallahi ka ga haska sai kai baka san ko ka ga ana sallah yan ka gama aka tambaye ka ka ce wallahi baka san sallar ne ta kai ba azhar ta ne shi ne azhar azko bai maka hayin kwanta la'asar ce wallahi ban sani to baka da sallah duk da ka yi niyyar sallah tunda yi alwala ka shiga ka san shiga ake yi amma sallah a na sai ka san wannan sallah zahar ce zai wannan sallar la'asar ce zai ko da liman wata sallah ce zai daban kai daga ga wanda ka shiga da niyya don ka kai ka to ka yi a zahar ba ka iske liman na la'asar ka yi niyya a zahar ka shiga duk mu matsala ka dai niyyar ka dai niyyar sallah zahar ce za ka shi ne niyyar wannan sallah da za ka yi sai ka ayyana wata takbiratul ihrami da kabbara harama ta ce Allahu Akbar wannan kabbara ta farko ita ma farilla ce dole ce sai da ita wal laha da yin tsaye lokacin da ake kabbara harama wato baka da zaune ka ce Allahu Akbar sannan ka miƙe ka ci gaba da karatu a kabbara harama tsaye ake yin ta don haka lokacin da kai tsaye ka ce Allahu Akbar yanzu farilla biyu kai farilla tsayuwa In wannan tsaye zan dole da tsaye za kai farilla ne sannan kuma cewa Allahu akbar din farilla ne wal fatiha da karatun fatiha shi ma farilla ne wal qiyamu laha da yin tsaye lokacin da ake karatun fatiha zaka lokacin da ake karatun fatiha tsaye ake yin ta ba a karanta fatiha da zazzabin in ba uzuri akwai waccan karshe zai kawo mana halin mai sallah guda bakwai sun zai kawo mana akwai lokacin da yake halarta mutum ya yi zamni wa ruku'u da yin ruku'u shi ma farilla ne kaga yanzu kana biyo mu a sallah an ce niyya an ce kabbara harama abinda aka aka tsallake du'a wa istifta du'a da ake yi sai aka ce karatun Fatiha da tsayuwa gare sai kuma aka tsallake sura zai zo maka bayanin hukuncin sura daban amma dai yanzu bayan karatun Fatiha shi farilla ne cilas ne sanar ruku'i shi ma farilla ne cilas ne wa rafu minhu ka kowa daga ruku'i shi ma farilla ne wata wanda ya ruku'i bai wucewa daga cikin zuwa sujuda dole kai ruku sai ka taso ka ce sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd ko rabbana lakal hamd ko Allahumma rabbana walakal hamd ko Allahumma rabbana lakal hamd sai ka ce ka taso wannan tsayuwar da za ka yi da taso da za ka yi ba faɗin sani Allahu liman hamida ba faɗin rabbana wa lakal hamdu ba a mazhaban malikiya faɗin da tasowar dai daga ruku'i ta ce farilla wasujudu alal jabhati da yin sujuda akan goshi a musa ana sujuda annabi sai ya ce umurtu an sujuda ala sabati abu an umurce ne in yi sujuda akan gabbai guda bakwai akwai sabanin malamai kan inganta ne ya mu ne in yi sujuda akan gabbai guda a babu wannan bai da sabani wannan ingantacce ne sai ya ce aljabhatu fa shara ila azdi sai nuna daga goshi zuwa hanci cewa wannan duk jabhatu shi yake ce ma shi yake ce ma goshi hanci da goshi amma inda malikiya kan ya kai ƙasa goshin ka ya kai ƙasa shine fa'illa goshin ka ya kai ƙasa shine fa'illa don haka in ka yi ya kasance hancin ka bai kai ƙasa ba akwai sallar ka saboda goshi ne kawai duk da akwai hadisin da ya ce duk wanda hanci ne bai tafi ƙasa ba yadda goshi ne ya tafi ƙasa to babu sallah ce to amma malikiya ba su yi amfani da wannan ba su yi amfani da inda goshi ya kai ga ƙasa to sujuda ta tabbata zaka wani sujuda da goshi Shi ne farilla wa rafu minu da kowa daga sujuda ka cika dauko su daga bayan ka sujuda ko matasowa Wani iti-dalu da daidaituwa ya kasance ka daidaitu a kowane rukuni in ka yi sujuda hatta ta talila raki'a in ji annabi cikin hadisin musulun salatahu sun tarfa'u hatta tasma inna an wato in ka yi rukuɗi sai ka daidaitu kana ruku'i ka babu sallar Wani da itidal abin da ke nuni babu sallar mai kotun kociya Allahu akwai sami Allahu liman hamida a'a in ka yi rukuɗi sai ka daidaitu kana rukuɗi in ka taso sami Allahu liman hamida sai ka natsu kana tsaye Shi ne wa umarni na tu da natsuwa umarni na tu natsuwa na fasara shi duk cikin sallar kai kasance ka natsu amma al itidal da yazo cikin hadisi na almusi'u salatahu yana yin daidaituwa a rukubi da juda shaki ma da itidal a hadisi da zo na magana al-i'tidal yana yin mutum ya daidaitu in yayi rukubi mutum ya daidaitu in yayi juda wa nina ce da ta zo cikin ta tana yin ɗan an ɗauka ko daga rukubi hatta ta ma'inna qa'iman in ji hadisin Abu hurara da yake cikin bukari da musulmi hadisi na sanin da na hadisi al-musi'u salatahu zaka mai halar ya ce daidaituwa wajibi ne ya daidaituwa a cikin a cikin sallah ya kasance in kai in ka daidaitu kana ruku in ka yi sujuda ka daidaitu kana sujuda in ka tsaye ka daidaitu kana tsaye tumani da kuma natsuwa cikin sallah kasance gaba da faɗi cikin hadisi ta taho ne tsakanin ɗaukaku eh, baya ɗauko da rukuyi a mutane ko cikin sallar ka ka a same kana kotun kociya wa'annan abubuwan suna nufin kotun kociya babu kyawu wattartibu baina fara'idha da jerantawa tsakanin farillolin sallah ya kasance na farko niyya ta zo sannan kabbara harama in kabbara harama ta zo sannan niyya ta zo babu sallah ba samu daidaituwa ba in kabbara harama ta zo sai ka gano haka daidaitu ah, wa ba samu jerantawa ba jerantawa shine ka fara yin niyyar sallah na ɗaiki na sannan tsayuwa da kabbara harama su biyu sannan tsayuwa da karatun fatiha su biyo sannan ruku'i ya biyo sannan ɗaukakowa daga ruku'i ya biyo sannan sujuda ta biyo sannan ɗaukakowa daga sujuda ta biyo wa'annan tara ya kasance an jera su kowanne sai da aka yi wani don haka in ka yi ruku'i daga can ka wuce sujuda sannan ka ɗaukako daga babu sallah dole yadda suka taho nan sai an jera ta su haka ah. shine wa tartibu baina da jerantawa tsakanin farillanta wassalamu da sallamewa wal julus alladhi yuqarinuhu da zaman nan da ke haɗuwa eh, da sallama watan zaman sallama watan sai bambanta maka cewa zaman tahiya ba wajibi bane amma daidai zaman sallama can wajen tsayuwa yayi ma haka nan tunda da tsaye kake karanta Fatiha da sura amma da ka ce wala bolli da kaci haka nan sai yanzu ayyuwar ta farilla ta ƙare Za ka yanzu abin da ya shafi cewar da za ka yi amin da karatun sura da za ka yi duk wannan tsayin yana da nashi hukunci daban wannan tsaman ba farilla ba ne za ka in ka tsara tahiya bayan ka gama salati ga annabi sai salan, ta ka yi addu'a a وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح gama هذا ما أدعوك تدو السنة a أنا kina cewa assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah to yanzu wannan zaman shi kun farilla ne eh, wannan zaman shi kun farilla ne mun kina ya farillan sallah guda nawa muka samu mun samu niyya mun samu ah, tsayuwa ga kabbara harama da tsayuwa ga kabbara harama karatun fatiha da tsayuwa ga karatun fatiha biyar kenan mun samu rukuni mun samu ɗaukakuwa daga rukuni mun samu sujuda mun samu dukkowa daga sujuda mun samu al'itida daidaituwa mun samu atumani na tunasuwa mun samu a takibu bainal fara'idi jerantawa tsakanin farillai mun samu ah, tsakanin mun samu sallama mun samu zaman sallama don haka za mu ga mun fita da guda goma sha biyar ah, ah, eh niyya kabbara harama tsayuwa ga kabbara harama fatiha tsayuwa ga karatun fatiha ruku'i dokakuwa daga ruku'i sujuda akan goshi dokakuwa daga sujuda da daidaituwa goma kenan natsuwa sha ɗaya kenan jerantawa tsakanin farillai sha biyu kenan sallama da kuma ah, fuskanta da kuma zaman da ke daidai na sallama da za ka an samu guda goma sha hudu ke wanda yake dole ne a sallah sai sun kasance in ɗaya daga cikinsu ya faɗi to sallah ta faɗi wannan ke ya ce wa sharɗin na sharaɗin niyya muqaranatu hali takbiratul irani gwamuwarta da kafara harama da kasance cewa tagowa mu da kabbara harama eh, eh, ya kasance cewa kana niyya ka kabbarta wata kana ta cewa sallar da kai ka kabbarta mun faɗi to a karatunmu na arba'un hadis mun faɗi a babin alwala cewa niyya ba tana nufin sai ka ce na waitu kaza da kaza da kaza ba ba shi ake nufi ba kawai niyya mahallin ta shine zuciya wasu sunanuha sunonin sallah al yin iqama ni kama sunna ne ba farilla labari, dan shehu ga maka can da kabbara harama yace niyya sai kabbara harama don haka yanzu kama ita ba farilla ba ita sunna ce wa suratul lati ba'da al-fatiha ce da surar da bayan fatiha bayan ka gama karatun fatiha karatun surar da za yi ko wata surar ka samu ka karanta sunna ne wal qiyamul ha da yin tsayuwa lokacin da ake karanta wannan sura, dama wajen fatiha ya ce wal qiyamul ha wasirru fi ma yusarru fihi da asartawa inda ake asartawa, kamar lokacin sallar azhar ayi karatu a lokacin sallar la'asar ayi karatu a sirce lokacin sallar magariba raka ta karshe ayi a sirce raka a biyu na isha ayi a sirce wannan ma sunna ne yanzu yana da kyawun mutane su wanci yake da asarce, asarce ba yana nufin ba a motsa baki ba wanda kawai kabbata sallah yi haka wannan bai komai ba in za ka yi asirci sai ka ce in za ka asirci sai bakinka ya motsa sai yana ganin bakinka labutanka suna labutanka na motsa shine ka yi karatu asirci amma in ka yi haka kawai sunanka tunani kake tunanin karatu tunanin karatu ba tunanin karatu shi ce ba karatun jarida ba karatun jarida ake wa sallah ba karatun jarida labba ba su motsa haka kaga mutum yana kaza sun ga ya bude wani shafi ya gama karance shi wannan tunanin karatun yake wata yana karanta da shi ba irin wannan karatu ake ba a sarki shine labba suna motsawa wal jaharu fi ma yujharu fi da bayyanawa inda ake bayyanawa kamar ga sallar asuba ga raka'a biyu ta sallar magariba raka'a biyu ta sallar isha'i wannan ma sunna ne wa sami Allahu liman hamida inda malikiya ce sami Allahu liman hamida sunna ne zaka inni mai ta sani Allahu liman hamida wannan sunna ne sai ce wa kullu takbiratin sunnatun illal ula kowace kabbara ita suna ce banda ta farko banda kabbara harama Allahu akbar yanzu ka ruku ka ce Allahu akbar in ka sujuda kace Allahu akbar in ka dauko daga sujuda kace Allahu akbar wai da dukkanin su sunna ne ta farko kawai dama ya gaya wa ita farilla ce tsayuwa da gari ta farilla ne wata shahudani da tafiya guda biyu tafiyar farko suna ce tafiya ta biyu suna ce inda malikiya su ma wasu suna sa wayannan da cikin wajibban sallah cikin farillan sallah wal julusu ma da yin su zamne tahiya shi ma suna ne za yi yanzu mutumin da ya raka a biyu a zahar yake maimakon ya zamna ya tahiya sai ya tashi ya ce maka suna nawa ya bari sai ka ce suna biyu ya bari ya bar zaman tahiya ta farko ya bar zaman tahiya na farko Tahiya da zaman tahiya dukkaninsu sunna ne don haka wajinu su lahuma da zama ga su wa'annan zama yawon guda biyu wa taqdimul ce ala surati da fara karatun fatiha suna a karanta sura ita surar ita kanta sunna ce sannan ya kasance sai da aka yi fatiha aka yi ta wannan aikin na kasancewa an jeranta sai da aka yi fatiha sannan aka yi sura shi ma sunna ne wa taslimatu tu wa thalithatu da sallama ta biyu da ta uku lil ma'mumi ga mamu zaka mamu sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ya wa liman assalamu alaikum wa rahmatullah amma gaskiyar lamarin wannan bai ganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai ganta cewa ana yin sallama uku ba sallama uku bata inganta ba abin da ya inganta gefen sallama daga annabi sallam nau'i hudu na sallama ne na farko akwai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan shine lamba ɗaya ta inganci gefen isnadi da gefen ma'ana wato babu wanda ya kai wannan assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah na biyu mai bi mai ce assalamu alaikum idan mutum zai sallama ɗaya zai fara da gabanai ya ƙari gabanai assalamu alaikum shi ba wannan ya inganta a cikin sayar bukari annabi yana yi amma a sallar dare amma wasu malamai sun ɗauka tun da yana yi a sallar dare wacce sallah ana yi don shi babu wanda ya kai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah na uku shi ne assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah shi wannan akwai sabani sinadin ya inganta ko bai inganta ba imamu nau ya ce yin wannan bid'a ne ya ce kazu katu gefen damar bid'a ne don bai don da mai inda shi hadisi bai inganta ba amma ko su mallamai dama matsalar inganci da rashin inganci matsalar ijtihadi ce akwai wasu mallamai da suka inganta cikin su akwai shadda su bin albani akwai wasu mallamai da basu ma yadda akwai wannan ba kamar ah, imamu sanani cewa wannan abin da yake shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh suna ganin wa barakatuhu din dama bisa ibn majah ne wa barakatuhu din guda faduwa ta yi cikin wata nuska. da haka kawai sai kasance wata nuska ta zo da assalamu alaikum wa barakatu gehen dama da ta zo gehen hagu ta ce wa barakatu ashe faduwa ta yi a wannan nuska ko ta nuska akwai barakatu yau in sallama da hudu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum duk wanda ya fi inganta shi ne assalamu alaikum wa rahmatullah barakatu gayin da ba assalamu alaikum wa rahmatullah barakatu gayin da wa'annan sauran guda uku duk cikin su wasu malamai sun an shi wasu wasu malamai suna ganin hadisin wasu bai inganta ba wasu malamai suna ganin wasu su ma bidiyan su bidi'a ne saboda suna ganin tunda bai inganta annabi yayi ba shi kuma dake gani a'a shi ana shi ijtihadi hadisi ya inganta yayi shi kuma yana ganin ba bid'a bane amma dai cewa ai sallama uku shi wannan bai inganta ba don haka ma mu ma sallama biyu yake assalamu alaikum wa rahmatullahi yin dama assalamu alaikum wa rahmatullahi yin hagu liman in dama ne yake ya shiga ciki don haka ai sahu aka bai tsawo don haka in kana gehen daman liman lokacin da kace assalamu alaikum rahmatullahi na ce in kace assalamu alaikum rahmatullahi har liman dai kace suka ce mu liman tashi assalamu alaikum rahmatullahi to sahu na biyu shi ma suka ce wa assalamu alaikum rahmatullahi guda <laughs> da uku to ba bukata ba bukata wannan da kare kace assalamu alaikum rahmatullahi da wanda addaman ka in sahu dari a bayan masallacin makka ne kuke Allah dai sai ka sahu kowa ya samu in kai nan ma assalamu alaikum in liman damar liman kake da liman da duk waɗanda an nauna san su ma yayi in hagun liman kake in kai assalamu alaikum ta damar liman ya shiga wasalisatu lil ma'mumi yace wasa wa taslimatu thaniyatu wasalisatu da sallama ta biyu da ta uku lil ma'mumi ga mamu amma mamun ga sallama biyu ta fi inganta wal jahru bit taslimati al wajiba da bayyana sallama ta wajibi sallama ta farko kenan sallama ta farko wannan mutane ba suna kuskure ko da ke eh ya ce sunna ne kuma sunnan ne sunna kuma a ammumin sunna ne sunna sunna sallah don haka eh, in mutum ya sallami sallah ba a jin ya ce komai suka ga ya haka kawai a'a bayyana sallama a kai cewa kai assalamu alaikum wa rahmatullah ba ka liman kace ko ma musu ka bayyana sallama ba a dai haka a wani sai pakistanawa da indiyawa masha Allah an pakistan na indiya ba ka taba jin sallama ta yi ba ko ya ce da suna sallah sai ka ga ya yi haka ya kuma haka to mai halar ya ce dai suna ne a bayyana sallama ta wajibi ta farko wasalatu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da yin sallati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga malikiya suna sa shi sunna inda shafi'iya wanda ya sallah babu ci babu sallah sai ma gaba da in kai sallah babu shi babu sallah ko su juda ba su juda su sahabu ba babu sallah akwai masu shi wajibi ne kama hanabila dole ne yana cikin farillan sallah ko wajibban sallah ya yi ma'anar bisin sun salati amma inda malikiya sun ajiye shi matsayin sunna amma wasu malamai suna ganin babu sallah in ka yi baka yi ta ba wasu malamai suna ganin ka wajibi ibn qayyim ya yi doguwar magana a kan haka cikin littafin shi na eh, na salati ga annabi sallallahu alaihi littafin yana nan boye littafin zai karami yana nan wurin na zamani yana cikin littafin da kakkamta ko yana nan bayan ka cikin wani littafin da wala kulle halin littafi ne sananne karami ne sananne ne wanda ke gari nan mujallabi mujallabi ne karami ne kudu a zan shi wurin nan a littafin da ya yi na game da salati da annabi salati ne eh, shi ne shi ne kun balaga wannan na balaga ne ya yi magana doguwa kan shi ya tafi akan wajabcin sallah ga salati ga annabi salati cikin sallah don haka salati ga annabi salati cikin sallah shi na malikiya dai suna ajiyata a matsayin sunna wasu judu alal da yin juda akan hanci sai eh, ko su juda da damun ce a akan goshi a dazu mun faɗi cewa farilla ne yanzu su a akan hanci shi kuma sunna ne amma mun faɗi cikin hadisi ya zo akwai malaman da ba su rabiya dukkanin su farilla saboda wancan hadisin da annabi sai ya ce babu sallah ga duk wanda hanci ne bai samu kasa ba kamar yadda goshi ne ya samu kasa to amma da inda malikiya sunna ne ah, a akan hanci wal kafaini da tafin hannuwa wa ni da buwayu guda biyu wa kadamai ni da gefen kafafuwa farutta kenan wasu sutura ghayril ma'amuni da yin sitira ga wanda ba mamu ba wata wani kasance liman da mai sallah shi da sitira musunna ce kaga sitira sunna ce a mazhabin malikiya wasu malamai suna ganin wajibi ce dole dole ne shan nasuddin albani da ya sifatu sutura ce ya yi babu wujubu sitira babu nuna wajabcin sitira inda wasu malamai da yawa sitira wajibi ce inda malikiya suna ne amma yanzu mutane suna sakaci da sitira da yawa sai mutu ya zo tsakiyar masallaci kawai kan bata sallah wai sai wani ya ce maka wai ya san babu mai wucewa ya ba dole sai akwai mai wucewa ba ko babu ah, ah, ko babu mai wucewa ah, kuma mai wucewa annabi sun ce la ya tau shaytanu alayka la ya tau shaytanu alayhi salatu sai shedan ya yanke maka sallah ana sa su cewa ku dan sallah da haka ya kafa ku dan masu wucewa dan shedan da ke wucewa da haka ya kamata a kula ah, wa aqalluha gilabu rumhin mafi karamcin ta shine kaurin takobi kaurin mashi kaurin mashi shine karancin kaurin mashi wa tsulin zira'i tsawonta kuma ya kasance tsawon zira'i da aka kaurin mashi musan mashi mashi su kuma zira'i shine daga nan zuwa nan tsawon zira'i ah, fahirin mai tsarki ba a fitara da abin da bai da tsarki sabikin abin da ke tabbata gairu mushawushin banda abin da ke kawo tashwishi misali ka ce da kaza za ka yi kaga kaza ba za ta tsaya ba za ta cire da gudu amma annabi sallallahu yi da rakumi yana kwance rakumi bai ta ta shi yana da hankalin da zai tsaya a tsari shi rakumi ladabi rai sai an ce tashi ya tashi ya ce kwanta ya kwanta bai tashi da kai ne sai an tasai bai kwanta sai an kwanta sai in ba ya ga ba bukata ta yi ba amma kaza misali ko akuya in ka yi in kai sutura da akuya ko tana kwance bale tana kwance bata kai tsawon zira'i ba amma tana tsaye ka tsaya kai ka san tserewa za ta yi gudu za ta yi da ta ga wani abu tafiyar ta za ta yi to ba a sutura da irin wannan sai eh, bayan kuma fassara bayan mu tsaya sai mu kuma fassara malace faslun fasl da zai mana bayani game da farilan sallah fara'idu salati farilan sallah niyyatus salati na farko niyyar sallah al muayyana wadda ta ayyanu wannan lokacin ta ayyana kasancewa cewa sallar azhar ce za kai shi ne almuayyana kasan sallar asar ne kasan sallar magariba ne wata takbiratul ihram da kabbara harama wal qiyamu laha da tsayuwa ga kabbara harama ya kasance kana tsaye lokacin da kabbara harama wal fatiha da fatiha wal qiyamu laha da tsayuwa ga fatiha ya kasance lokacin karatun fatiha kana tsaye wa ruku'u da ruku'i wa raf'u minhu da dauka kowa daga ruku'i wasujudu alal jabhati da yin sujuda akan goshi bai bayani to ana sujuda kan goshi da hanci da haka inda malikiya sunna ne hancin kai kai hancin sunna ne ba ne wai ba dole bane ba ne <laughs> ba dole bane ah, mafi yawa wasu duk wasu abinda a sallah akwai farillai sunnoni mustahabbai mafi yawa duk abinda wata ba ke sawa sunna wata mazhaba farilla take sa shi duk abin da wata mazhaba take sa kamar yanzu wannan na aza goshi aza hanci cewa sunna ne kamar za zamu karanta shi can gaba wasu suna son shi farilla saboda wancan hadisi na fadi annabi ya ce wa gafu minhu da kowa daga sujuda wal itidalu da daidaituwa na yi magana biyar kan daidaituwa a tsazuci a hadisi abin da zo a daidaituwa a sujuda da rukuni kuma nina kuma a ɗaukuwa daga rukuni shi kuma tsayuwar da za a yi amma alaici dalilin da nufin ka daidaito a komai kai kasance ka yi kotun kociya kuma nina shi ma natsuwa babu waiwaye waiwaye babu kotun kociya shi ma bai na fara fara'idiha da tawa tsakanin farillan sallah niyya ta zo sannan kabbara harama da tsayuwa kan ga kabbara harama sannan karatun fatiha da tsayuwa da karatun fatiha sannan rukudi sannan daukowa daga rukudi sannan sujuda sannan sallama can ƙarshe don haka bai yiwuwa ka gabatar da wani akan wani rashin gabatar da wani akan wani su haka farilla ne wassalamu da sallamewa wa julusul ladhi yuqaridu da zaman da ke tare da shi wa sharɗin niyyati abinda shar'in niyya muqaranatu halit takbiratul ihrami hada ta da kabbara harama wannan shine na biyar na farin sallah Wasu sunnatu wa sunanuha sunnonin sallah al iqamatu yin iqama wasu suratu Allah ba da fatiha da karatun surar da bayan fatiya kowace iri ce Wal'iyamu laha da yin tsayi lokacin da ake karatun tsayuwa ga karatun sura wasu rufi ma yi son fihi da asaitawa ga inda ake asaitawa wal jihar rufi ma yujharu fihi da bayyanawa inda ake bayyanawa mun bayanin inda ake asaitawa sallar azhar la la'asar ɗaya ta ƙarshen magariba biyu na ƙarshen isha'i da ake bayyanawa kuma sallar ah, asuba sallar raka biyu na magariba a biyu na isha'i sami Allahu liman hamidahu da cewa sami Allahu liman hamidahu wa kullu takbiratin sunnatin Illal ula kowace kabbara suna ce bancin ta farko watan duk inda ka ce Allahu akwai ka je su sujuda a ɗaukakuwa daga daga sujuda dukkanin su wa'annan tafiya su juda da biyu dukkanin su wannan tabarorin suna ne farilla ita ce ta farko wadda kai zai turare na ma ya gaya mana da ita da tsayuwa gare ta to waɗanda mista bai ce tsayuwa gare su saboda ba tsaye ake yin su duka ba ta kabbara ta rukuri ana yi ana ana ana ana ana tafiya ta ɗaukakowa ana ɗaukakowa ta Allah ta juda ana yi ana tafiya ta sujuda ta biyu da a duk can ne zalle ake yi za ka kabarorin kawai ne sunna ya ce wata shahudani da tahiyoyi guda biyu wata tahiya ta farko da ta biyu wal julusu lahuma da zama gare su Wata taqdimul fatiha ce ala sura da gabatar da fatiha akan sura da kasance sai da karanta fatiha sannan aka karanta sura wannan tartibin wannan jeranta wadda aka yi fatiha sannan sura shi ma sunna ne wataslimatu saniya da sallama ta biyu wasalisa da ta uku mun faɗi abin da ya fi shi ne takaitawa ga sallama biyu su suka inganta lil ma'mumi ga mamu wal ja'ru bit taslimatil wajiba da bayyanawa ga sallama ta wajibi ce sallama ta farko wasalatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da salatu ga annabi sallallahu a cikin tahiyya wasujudu alal anfi da yin sujuda akan hanci wal kaffaini da tafin hannuwa guda biyu wa rukbataini da guwayu guda biyu wa afrasul qadamaini da kuma gefen kafa ah, wata shine akan farutta kaga waɗannan biyu ya kira ya su sunna ya zo a hadisi cewa dukkanin shi cewa an sujuda ala sab'ati a'abu an umuce ne ya sujuda kan gabbai bakwai yace a goshi sai nuna zuwa hanci ne cewa ɗaya kenan sannan da gefen da tafi hannuwan shi da guwayun shi hudu kenan da farutan kafan shi shidda kenan ka hada da wannan bakwai to shi mai ahalari ya mai su takwas ya ce yi a kan goshi shi ne wajibi wa'annan shida inga sun bakwai in gaba daya sun kasance sunna na ɗayan su na bakwai shi yin sujuda akan hanci da akan tafin hannuwa guda biyu da akan guwayu guda biyu da akan farutan kafafu sai ce wasu turatu ligayil ma'amuni da sutura ga wanda ba mamu ba wata liman ya kasance ya sa sutura da kuma wanda ka sallah shi ɗai mamu bai sa sutura mamu suturar liman ita ce suturar mamu za ka ya kabbarta sallah ba a bi gaban liman in kai dai kake ba a bi gaban ka amma in cikin sahu kake ana iya bi tsakanin sahu a wuce da ka wani ya zo ya shigo ta kofa sai bi tsakanin sahu ya cinkai wani waje da zai je can babu matsala ana bi tsakanin sahu babu matsala Hmm. wa aqalluha mafi karancinta ghilabul rumhi kaurin ah, mashi kaurin mashi kaurin shi shine mafi karancinta wa tulu zira'in da kuma tsawon zira'i shine mafi karancin tsawonta annabi sallallahu ya kasance yana zira yana yana yana fitira da daidai bayan sidda gumi. annabi ya ce idan ka tsara daidai bayan sau da raƙumi gaban ka to kada ka damu da abin da ya wuce gaban wannan wannan kuma shi ne daidai zira'i ɗaya shi ne daidai tsawon shi faɗin shi ya ɗara mashi kaɗan ya danganta daga irin mashi haka wannan sai dai kasance mashi mai kauri sosai ya ce ɓahirin da abu mai tsarki ake ba a yi da abin da bai da tsarki don abin da ka sayar da jasa ba ka aza shi kace shi ne ya yi maka sitira in tsaye amin mai tsarki tsarki na a taba ya kasance mai tsarki kamar misali annabi ya yi sitira da na aisha tana haila to amma kuma ita mai tsarki ce in ka taba jikin ai mai tsarki ne mace mai haila jikinta bai zama mara tsarki da haka ana iya yi da mutum yana iya yana sallah mata ta ce sutura an tambaye shi na su jinin albani yanzu sallah ɗaya wani sutura da wani ya ce kyau duk dai abin da zai kasance maka sutura kai kasance amma mutum ne da sutura da shi kasance ba zai tashi ya tafi ba zai iya tsayawa ya abin ga sabitin wanda ke tabbatar ba wanda tashi tafiya ce ba mu mushawishin ba wanda zai shawwasha haka ba zai kawo mata shuishi zai iya tashi ya kawo maka tashi hankali ya kawo maka gita kai kanka kana jin tsoron zai tashi ko ba zai tashi ba zai cije ka ko ba zai cije ka ba zai baka za irin wannan baya halatta ba a yin sutura da shi sai mu tsaya da ce karatun mu na gaban mu tashi mu sallah mun daɗe ba mu yi karatu ba abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu shafe cikin littafin mu subhanallahi